أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ يتحاجون في النار فيقول الضعفاء أكبر ce ba mun kwana ƙarshen kisar ah, musa da fir'auna wato kisar rajulun mominin cikin mutanen annabi musa alaihi salatu wassalam to mai littaye ya ce sun kaba ta'ala sana allah ya ta gibi ala kisa kan ita waccan kisa ta musa da fir'auna wakala sai allah ya ce mukhadiban linnabi muhammad sallallahu alaihi wasallam yana magana da annabi ne muhammad sallallahu alaihi wasallam Wa wadhkur ka ambata ta idh na lokacin da suke jayayya ayyata khasamul kufaru lokacin da kahirai suke husuma su kahiran da min ali fir'auna cikin mutanen fir'auna wa gairiyan da wani su min kufari na kahirai lokacin da suke husuma da cikin wuta fa yaqulu du'afa'u masu rauni sai su ce lil ladina sakabaru ga wanda suka yi girman kai alil ru'asai su talakawa sai su ce mashugabanni bayan an shiga wuta inna kunna lakum taba'an can duniya mun zama ko muke wa biyayya jam'u tabi'in wato taba'an mana biye da ku fa hal antum dafi'una anna nasiban to yau mugununa anna nasiban kuna iya ture mana wata wani rabo ai juz'an wato wani juz'i minan nari na wuta akwai wani jaza'an wani sakamako da za ku ture mana na wuta Tunda dai kun san can duniya ko muka bi to mun taho yanzu na an samu wata to kuna iya yi mana maganin wutan ga qala alladhina istakbaru qala alladhina istakbaru inna kullun fiha mabiya da wa'anda aka bi duk wanda ka san ba bisa gaskiya kaka bi ne ba to ka rika yin tunani kaga yadda za a kasance tsakanin wayanda sun kai biyayya ga shugabannin su bisa ga rashin gaskiya yanzu an zo cikin wuta sun cewa ne to kun ga yanzu da al'amari ya kasance can duniya ko muke bi ko me aka yi kuna muka bi to yau kuna iya ture muna wani sakamako na wutan nan qala saka sakabaru sai manyan nan masu girman kai wato shugabanni sai su ce a fai ga masu raunin na hun mabiyansu na kullum fiya ai da mu da ku duk ga mu mun kasance cikin wuta wa kai kaifa nuguni an kwanto ya za mu yi muku maganin wani abu ba za mu iya ba wa walau na inda muna iya yin muku maganin wani abu na an anfusina da mun yi magani ga kawunan mu tunda ba mu ture makawunan kawunanmu mu ba to ko ku ba mu yi ture muku yadda kuka ga sun ce ba su iya turewa to kowa haɓe iya ture ma a zaba ranar kiyama saboda haka kowannan ku yi gwargwadon iyawa ta yi wajen tsayawa ga abin da Allah ya umarce shi idan jagorori ne sun umarce ga sabo to kashi in shugabannin ka sun umarne ka da sabo kakkai in ma wahala za su baka nan duniya wahalallen duniya ya yi sauki bisa ga wahalallen lahirawa wahalallen lahira ya yi tsanani Allah ya gafarta mana suka ce inna Allah kada haka hakika Allah abin nan ya riga ya yi hukunci bainal ibada tsakanin bayi wala a ahadun an adin shi a ba wani guda da kai ya ture wani abu ga wani guda wato kowa bai iyawa inda zalika ya hasula ya asu nan wurin da dade bi ga rahama Allah sai ya sa du ya tabbata a wurin su wa qala alladhina fin nari وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما يخفف عنا يوما sun yi tsammanin samun wani gudunmawa daga shugabanninsu wa ƙalar ladina finnari wayannan da a cikin wuta sai sun ce a ruwa sa'uwal atabawu da wayanda sun ka shugabanci barna da wayanda sun ka yi biyayya a kan barnat sai suka ce lakaza na ta ga masu hakon jahannama wa do'u rabbakun allah ubangijin ku yau kafifa an yau ma ya sauƙaƙa muna wani ne ai abin na kadar yawa ya sauƙaƙa mana gwargwadon yini guda mini azabi azaba azaba ga ta yawa ku roƙi abin na Allah Ubangijinku ya sauƙaƙa mana ko da yini guda na mu ɗan ji dama dama wato azabar har abada ba su yi ta amma a dai sauƙaƙa musu ko yini guda yau su ɗan huta gobe a maishe su cikin wuta duwa da ka ji daɗi ko kwana ɗari an ka baka ka huta in an ka mai ai ba a yi komi ba to amma babu abin da za su yi na saboda shugabannin ba su yin wani abu saboda haka ku lura da wannan duk wanda ya umarce ku da sabo kakku bi shi wanda ya ce ku saba ma Allah kakku bi shi in kuma kun ka bi shi kun ji makoma kun ji yadda za a yi kalu qalu الحق تأتيكم رسلكم بالبينات قالوا بلى قالوا فادعوا وما دعاء الكافرين إلا في ضلال قالوا شيء سنكتي أي أبنا الخزنة سوما سوى كون جهنم دين an roƙe su su sauƙaƙa musu ko da yini guda na azaba sai suka ce abin na na tabkitan sai suka ce awalam ta tatikum rusulukum ashe manzanninku bata kasance tana zo muku bil bayyanati da dalilai bayanannu ba ai bil mu'jizati zahirati suna zo muku da mu'jiza wadda abbayyananna ba sun kawo muku dalilai bayyanannu ba can duniya kalu bala sai yan wuta su ce gaskiya ne sun kawo a tauna sun zo mana da gaskiya na fakar zabna sai mun ka ce karya suka yi walam na amal bi ma ja'una bihi ba mai aiki da abin da sun ka zo mana da shi ba kun ga sun haɗe gaskiya domin ranar kiyama kowa gaskiya ya ne kalu to sai mala'ikun masu hako suka ce to tunda Allah ya yanke uzuri da ku fada uku, yi ta addu'a fada'u antum ku baccewa mu mu roƙan muku Allah ku ku roƙai ku baccewa mu roƙan muku ku roƙai fada'u antum wato kuma ku yi addu'a fa inna la nashba'u lil kafirin mu ba mu roƙon Allah ya tausaya maka yi mu ba mu ce Allah ya tausaya maka yi ku dai tunda kahire ne ku ku ku roki Allah ku gani yana asa addu'a wa ma du'a ul kafirin illa bi dalal addu'a kahire bata kasance ba sai cikin bata ai in idame wato cikin rashi addu'a kahiri da rashin addu'a ta yi dubban zaci a cikin wuta idan mutum ya kai cikin wuta yana kahiri da addu'a ta da rashin addu'a ta duk gudana domin ba kahiri Allah ka taimako ba Allah musulmi shi ka taimako saboda haka Allah ya ce inna lanansuru rusulana inna lanansuru rusulana wallazina amanu fil hayati dunya wa yawma yaqumul ashhad الظالمين يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار wato su mala'iku masu hakon wuta sai suka ce mu ba mu taimakon kahiri inna la nashfa'u lil kafiri mu ba mu roƙon a tausaya ma kahiri ba mu wannan a roƙo ku dai ta can ku yi ta roƙonku ku ku roƙai mana yi eh, kuna da baki ku roƙai ya sauƙaƙa muku zabat wa ma du'a kafiri na bayan sun huskanci addu'a sai mala'ikun kuma suka ce musu ku san da sani wa ma du'a kafiri na addu'a kahire cikin wuta bata kasance ba illa fi dalale sai cikin bata in idam mu waɗanda muke taimaka masu ne manzanni da bayan Allah mu'minai da attare da manzanni wato waɗanda sun ka rike maganganun manzanni suna jinjinjin jin da kuma littafin manzanni wato littafin su wanda Allah ya ba su inna lanansuru rusulana mu muna taimako lalle za mu taimaki manzannin mu wallazina amanu da kuma wanda sun kai imani Allah ya ce mu muna taimakon manzannin mu lalle lalle wallazina amanu kuma muna taimakon wanda suka yi imani wato wanda suka yi imani da manzanni fil hayatid dunya cikin rayuwar duniya wa yau mai kuma lashahadi da kuma ranar da shaidodi za su tsayu ranar hisabi ranar kiyama kenan Allah ya ce a nan duniya da lahira yana taimakon bayan Allah musulmi amma bai taimakon kahirai kuma kahiri addu'a ta ga banza ta kataya in idam wato banza eh, abin na al'ashahadi jam'u shahidin wahumul mala'ika mala'ika ne mala'iku alkiram masu karamci al masu rubutawa wa'anda ya shahaduna bi ma shahidu za su ba wadatar da ku ya ba ku ƙana'a sannan kuma ya hana ku an mujadala daga jidali fi ayati ga na fa abin na na fa abaitun to nayi nayi kuro kan fa abaitun ki wasa bartun kun yi girman kai an addu'a ga addu'a ana cewa ku yi addu'a ki kullum cewa aka ku yi addu'a ki to ai eh, malam ku dai taimaka mana ai ko aka an samu wuce din baka magana ta kakai mai shi ya ce ka roƙa ka ɗora mai baka magana kana zagi ne wai bai ansa bari wannan magana inna allaha ta'ala yastajibu li ahadikum malami ajal lalle Allah yana ansa addu'a ɗayan ku in bai gaggawa ba qalu wa mal istijalu ya rasulullah sahabbai sun kace me aka ce magaggawa ya rasulullah qala yaqulu qad da'awtu wa qad da'awtu falam ara yastajibu li mutum yace nayi addu'a nayi addu'a ina zaton bai ansa ni to in kakkai haka na Allah bai ansa duk wanda zaka faɗa ma duniya ce ka faɗa Bai wata ya yi ya ce ma yana ansawa amma kamar fara cewa wai ka gane bai ansa maka to in ka kai shi ga wannan walakanci da ka ya mai to bai ansawa nan wurin bai ansa. wannan duk za ka fara mace ka mai kai addu'a akai ga Allah ya ku masu addu'a addu'a akai ga Allah cikin so da nishadi kakka ji haushi nai ko bai baka abin da haka so ba ya baka lada dukkan roƙai ka ibada kuma ya biya ka tana nan rubuce dukkan roƙai ka ibada kuma ya biya ka tana nan rubuce Allah ya gafarta mana kuma Allah ya taimaka mana innal ladina yastakbiruna an ibadati lalle wa'annan da kai girman kai ga yin ibada ta ta addu'a ba su yin addu'a gare ni sai da khuluna jahannama abin na bi fata la yayi sai da khuluna jahannama wato wa dam milqai sai da khuluna fi qira'atin bil akasi sa yudkhaluna sai yudkhaluna jahannama za a shigar da su jahannama sagirina suna kaskantattu waje za'ud takabbur al'ihana sakamakon girman kai a walakanta mai shi saboda haka kakku ma Allah girman kai kowannen ku ya samu takarda ya rubuta duk abin da ya san yana so ya rika samun lokaci yana zaune kakkage sun yawa ko mina na faɗa mai ko mina na faɗa mai babu abin da addawa ya gare shi babu abin da addawa wanda ya hidda mutum da gidan yari ya bashi shugaban kasa da gidan yari ya hito da mutum ya bashi shugaban kasa ka je ya baka wani abu saboda haka abin bai da waya gare shi sai dai kai abin da adda waya gare ka roƙo Allah ya gafarta muna qultu ce hada ya dullu ala idam du'a wannan magana da qur'ani yace ku roƙan in ba ku kuma duk wanda bai roƙo na zan sashi wuta har abada bai hitowa ciki wannan magana mai ya yace ya dullu ya yi nuni ala izami du'a inda Allah wannan ya nuna addu'a tana da girma wurin Allah har wanda bai roƙon Allah duk dan wutana kun ga al'amarin addu'a ya girma al'amarin addu'a ya girma haisu dalaba du'a annasi lahu lokacin da Allah ya nemi addu'an mutane gare shi yace su roƙai li yukrimahum bil ijabati lahum don ya karrama su da karbawa don kai addu'a ma a karba girmamawa ne waja'ala ta'ala man la yas'alu Allah ya sanya man la yas'alu duk wanda bai roƙon Allah Allah ya sanya shi mina mutakabbiri na cikin masu girman kai duk wanda da an gama sallah kaga yayi gaggawa ya tashi ya koma ce ya tsaye bai da wani abu dibana dibana abokin dubi shi kame hikbada dibana dibana yana kallon ya ga abokin dubi to mina mutakabbiri na yana cikin masu girman kai mai girman kai ko dan mutana wa aka saman dhulli Allah ya ya yi musu hukunci ya kaskanta su wa aka sawan ya walakanta su bizulli da kaskanci wasu gari da walakanci ya ce sai da hulu na jahannama yi inda ya kama su kin addu'a ya ce za su shiga jahannama suna za a lima fa'adu saboda sakamako ya zama sakamako ga abin da suka aikata min adami tawadi lahu na rashin mai tawadi don addu'a tawadi ce ƙala anasun anas ya ce radiyallahu anu qala annabi sallallahu alaihi wasallam annabi ya ce liyas'al ahadukum rabbahu lalle ɗayan ku ya roki Allah ubangiji ne hajatahu kulla duk abin da yake bukata ya roki Allah babu abin da ada girma gare hatta fi shis in alihi zan kada hadda madaukin takalmin mutum in ya kace hice ya Allah ban ke mishi ni na karanta ana tahiya waɗanda in takalmin su ya kace ba su roƙon kowa sai Allah yana tahiya takalmi ne ya kace ya dauki abi ne ya riki yana ta addu'a Allah ka dinke min takalmin ka mai ajima ga mutane da Allah gafarta malinka ka kawo takalmin mu dinke min mm suna ta roko ne sai da ya mika musu Allah ya kawo su ba shi ya roke su ba Allah ya kawo su na karanta wanda ya dokuto mata ce ta kawo mai tuwo ya diba ashe ta mance ba ta sa gishiri ba ya ce ya Allah ka min gishiri ga tuwon ka Yaji bai iya faɗa mata ya roƙe ta wagane ka roƙo na ya yi ta roƙo Allah gishiri kama ya jima gata da gishiri ga hannu mai gida ko kana ɗan ƙara gishiri ya ce kawo ba ta sani ba shi ya roƙi Allah Allah na ya kawo ta to haka suke don imani da Allah ya ce in an kai addu'a zai ansa duk abin da suka so Allah suka roƙo to wannan ita ce hanya mahi sauƙi ya ku jama'a ta yi sauƙi bisa ga roƙon mutane da ka ta san mai yau ya baka gobe ya baka jibi da ya cinke ka sai ya sha toka kana matsowa kusa sai shi abu bai gane kamar daga bane ce haka yana hira da aboki nai kana ƙara matsowa sai ya juya baya shi mai daga bane ce haifin maka baya ma gaba ɗai kaga ka walakanta kanka saboda haka ka roƙi Allah ka yahi roƙon kowa Allah ya gafarta mana summa inna du'a lahu rudun sannan ku sani ya ku mutane addu'a tana da sharuɗa hatta ta sulha lil ijaba har sai an cika su sai ta cancanta da karba ta minha al ikhlas bi da'i daga ciki ayi addu'a dan Allah kun ga wayannan da aka ce ya alga ta mala a taimaka min da addu'a ce to za mu taimaka to ka samu dan goron da ka so ka san sanya ta addu'a wato kamar tsuntsu take to bai an sa wannan addu'a don ba dan Allah za a yi ta ba don abin da za a ansa za a yi ta saboda ka ayi addu'a don Allah shine sharadin ta na farko na biyu wa Allah ya da'u wa kalbuhu lahin kada mutum shi yi addu'a zuciya ta ta shagala mashgulun bi da du'a ta shagala da abinda ba addu'a ba kana addu'a kana dibe dibe can wani wuri na wani abin mai shigaltar da kai to kakkai haka nan Allah ta'ala la yastajibu du'an min qalbin gafilin lahin Allah bai karba addu'a daga zuciya shagalalliya marakaniya haka hadisi yace na uku wa an yi kunan madalubu bid in maslahatun lil insan shi mai addu'a shi san abin nan da yake roƙuwa ta gare shi kamar yanzu kana jayayya da kai da wani ya rike maka haƙƙi marmakon ka ce Allah ya kalle shi in ya kalle shi mi an maslaha gare ka abinda an maslaha gare ka haƙƙin ka da ya rike Allah shi baka abinka to kai roƙo ga abinda an maslaha ka ka ce Allah ka an so mai na. to shi an maslaha ka to da kayi ta ana ansawa amma in ka ja kanka wani aiki wai a wancan to ka ja kanka wani aiki don kalle shi ba maslaha na gare ka ba amma baka haƙƙin ka shi an maslaha gare ka to na uku mutum shi addu'a ga abin da an maslaha ta na hudu wa Allah ya kuna fihi qati'atu rahimin kada ya zan cikin addu'a akwai yanke zumunta irin mutanen nan da ƴan uwansu ka samu arziki su hana musu sai ya samu wuri ya zanna yana wadai Allah ka bani nawa ni ma in yi musu da sun kai mintu to ba a baka su sun walakanta kai ka abasu ka walakanta su kai ma a baka kai ma ka walakanta su ko ka yanke zumunta to ba a baka don addu'a ka akwai yanke zumunta ciki ce Allah ka bani nawa don in da zumunta da yan uwana to in Allah su in ka matsa kana samu amma don bakin takaicin ka wai a baka kai ma ka yanke zumunta da su to baka samu na biyar wa an yaftaha bit thana'i ala Allah ta'ala was salati ala rasulihi sallallahu alaihi wasallam mutum ya fara addu'a na farko ya fara da yabon Allah kamar kai tasbihi wanda duk kaka iya subhanallahi bihamdi ko subhanallahi subhanallah ko subhanallahi bihamdi wannan duka yabo na ga Allah sannan kai salati ga annabi wanda ka iya cikin salatin kai wanda ka iya cikin salatin annabi sallallahu alaihi wasallam sannan dada sai kai addu'a in ka gama in ka gama bayan ka buɗe addu'a ka da salati da yabo ga Allah kuma sannan wa ya khatima kazalika in ka ƙari sai ka ce ya Allah ka yi salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam sai ka yi salati da salati ka fara da salati ka ruhi to ana ansa addu'a ka. kun ji shirɗa addu'a guda biyar da ya ambata ana to bai za ka na du'a'u bi hadhihi shurud idan addu'a ta cika waɗanga sharuɗa duka sharaɗin da an muhimmi ciki zuciyar mutum kada ta shagala lokacin addu'a ta sannan ya fara da yabo da salati kuma ya ruhi da salati wannan shine abin da ya muhimmanci da cikin waɗanga sharuɗa to idan mutum ya cika addu'a ta da waɗanga sharuɗa kana haƙiƙan bil ijaba ya zama ya cancanta Allah ya ansa mu shi yasa za ku ga mahi yawan addu'a annabi sai ya fara Allahumma inni as'aluka bi anna lakal hamda la ilaha illa anta wahdaka la sharika laka al-mannanu badi'us samawati wal ard dal jalali wal ikram wannan yabona na ƙarshe yayi ma Allah ko Allahumma inni as'aluka ya Allah bi annaka anta Allahul ahadus samadi alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad yabona na ƙarshe ko bi Allahumma inni as'aluka bi anni ashhadu annaka anta Allahu la ilaha illa anta al ahad samadi alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad da sauran addu'o'in annabi to sai ya gabatar da yabo mai karhi sannan sai shi fara addu'a saboda ka samu sunayen Allah da sibobi ne irin waɗanga ka addu'a da suwa in ka ƙari kai ruhi da salati annabi da izinin Allah Allah zai an addu'a ka kana haƙiƙan bil ijaba ka ya kasance ya cancanta Allah ya ansa ta wa in ma an yu'ajjila halahu ko dai Allah shi gaggauta ta yanzu kana gama ya ce an shiga abin da ka roka wa in ma an yu'akhira halahu ko ya jinkirta ta ya bari sai ka mutu in ka tace lahira shi baka ya dullu alaihi abin da ka nuna haka nan ma ruwaya an abi huraira hadisin da aka ruwaito daga abi huraira radiyallahu anhu